Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin gidajen FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani na sai sarauniya, fara'a, nomad, da lord da niyya dukansu a zangon FM. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suka ga dama suna iya daddangwale voahausa.com masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau wato alhamis 13 ga watan oktoba na shekarar 2016 ladan ibrahim yau ne daga nan birnin washington dc tare da nazir ahmed hausawa da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanun labarai jami'an najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗaliban 'yan mata 'yan mata na chibok waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace a shekarar 2014 wani kakakin shugaba muhammadu buhari ya faɗa ta shafinsa na twitter a yau alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta dss Sarkin da ya fi kowane kan daɗewa kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis sarkin ƙasar Thailand bumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafa shekarun da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin Bangkok. Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin kamar yadda kuka ji a kanun labarai za ku cewa yau ne aka sako 'yan matan Chibok su 21. Eh, gano wannan 'yan mata magana ta gaskiya abu ne mai farin ciki wanda ya faranta mana rai. game da 'yan matan Chibok mutane na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. To alhamdulillahi yau mun samu labari an saki 'yan matan Chibok wajen eh, su 21. Muna da lokaci za ku ji abin da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa game da wannan batu. Kana muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin ɗalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014. Wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta DSS. Malam Garba Shehu ya ce an sako waɗannan 'yan matan ne a sakamakon tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba Buhari da 'yan ƙungiyar Boko Haram, ƙungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Switzerland. su ne suka shiga tsakani a wannan tattaunawa. Ya ce za a ci gaba da tattaunawa kan sauran 'yan matan da ake tsare da su. Yana mai cewa za a miƙa wannan ɗalibai ga mataimakin shugaba Yemi Osinbajo a kuma bayyana sunayensu nan ba da jimawa ba. Kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya ambaci wani jami'in sojan Najeriya yana faɗin cewa an musanya waɗannan 'yan mata su 21 ne da wasu shugabannin Boko Haram su hudu da ake tsare da su. Wasu majiyoyi a Najeriya sun ce an sako 'yan matan su 20 ɗaya jiya laraba da maraice a garin banki da ke bakin iyakar najeriya da kamaru aka ɗauke su ta jirgin helikwafta zuwa maiduguri babban birnin borno sarkin da ya fi kowane daɗewa kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau alhamis sarkin ƙasar thailand bohimo abdul yadel ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafi shekaru da suka shige yana kwance a wani asibiti a birnin bangkok an fara nuna damuwa game da matsayin sarkin a daren lahadi lokacin da fadarsa ta ba da sanarwar cewa an yi masa aikin tace koda a kuma masanya wani bututun roba da ake amfani da shi wajen tsiyayen ruwa daga hukunsa amma a bayan da aka yi masa wannan aiki fada ta ce bai komo cikin hayyacinsa ba babban dubban 'yan talan da ke sanye da riguna masu kalar hoda da sun hallara a kofar asibitin siraj da ke bangkok suna yi masa addu'a jiya laraba da yau alhamis mutuwar sarkin babba hasara ce ga wannan kasar mai mutane miliyan 67 kasarinsu waɗanda ba su taɓa sanin wani sarki ba sai shi sarki buhimubal ya hau kan karagar mulki yana ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa a shekarar 1946 a bayan da aka harbe aka kashe yayansa mai shekaru 20 da haihuwa sarki ananda mahidol wato ya yi shekaru 70 kenan yana kan karagar mulki prime minister thailand ya ce tun shekarun da aka nada magajin nasa kuma majalisar zartawa za ta lokacin da aka nada magajin nasa majalisar zartawa za ta sanar da majalisar dokoki wannan shawara ta labaran duniya kuke sauraro daga murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da naɗin tsohon Firaministan ƙasar Portugal Antonio Guterres a matsayin babban sakataranta a yau Alhamis. Zai mai gurbin sakatare janar na yanzu Ban Ki-moon ɗan ƙasar Koriya ta Kudu a ƙarshen wannan shekara ta 2006. Mr. Ban shi ne ke rike da wannan mukami tun shekarar 2006. Mr. Guterres dan shekaru 67 da haihuwa shine firaministan kasar Portugal daga shekara ta 1992 zuwa shekara ta 2002. Ya jagoranci hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya daga shekarar 2005 zuwa shekara ta 2015. Ya faɗa wa murya Amurka a lokacin da yake kamfe na wannan kujera cewa yana son zamowa babban sakataren majalisar ne domin yana son ya samar da yanayi na warware irin matsalolin da ke fuskantar duniya a akasarin wakilan majalisar ɗinkin duniya sun yaba da zaben gatorade inda jakadar rasha vitaly charkin ya bayyana shi a zaman zaɓi na kwarai shi ma mr ban moon ya bayyana gatorade a zaman magajin kwarai a wannan kujera gatorade na cikin mutane sha uku da suka nemi wannan kujera ta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a majalisar ɗinkin duniya Masu fafutuka a Burtaniya sun kalubalanci ikon Firaministan Ingila Theresa May wajen fara shirye-shiryen fitar Burtaniya daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar Turai ba tare da zaben 'yan majalisa ba. Yau Alhamis babban kotun koli ta Burtaniya ta amince za ta saurari hukuncin da za ta yanke kan wannan batu zai kasance mai tasirin gaske game da tsarin mulki. A gefe ɗaya, jami'an gwamnati sun ce May tana da ikon fara tattaunawa kan ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince ba, ƙarƙashin wasu iko na musamman da Firaministan ƙasar yake da shi. Sannan a lokaci guda kuma masu fafatuka ciki har da manajan saka jari Gina Mela suna sun dage kan cewa babu damar a fara shawarwarin ficewar ƙasar daga ƙungiyar EU ba tare da Majalisar ta jefa ƙuri'a a kai ba. Mela wacce ke jagorancin wannan ƙara ta ce wannan kara ba a shigar da ita domin birtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ba sai dai don a mutunta tsarin demokuraɗiyya A ranar 23 ga watan Yuni ne dai Birtaniya ta kada zaben fita daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar Turai, a inda kaso 52 cikin 100 suka yadda da fitar Birtaniyan. Masu zanga-zangar na bangarorin duka biyu sun taru a harabar babban kotun kolin ƙasar da safiyar yau Alhamis domin sauraron zaman kotun da za ta ci gaba da sauraron batun har zuwa ranar Litinin. madla labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari faro da batun sake 'yan matan Chibok da aka yi yau ga haruwan dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. cikin wannan 'yan mata dai ya zuwa mutane da mamaki ganin cewa babu takamaiman bayani daga hukumomin tsaron kasar kama da hukumomin tsaron farin kaya sss da na jami'an tsaron soja da ake zaton cewa su suka koto da waɗannan 'yan mata wasu rahotannin kuma na nuni da cewa hukumomin tsaron farin kaya ne da ake kira sss suka musanya su da wasu 'ya'yan kungiyar boko haram kamar yadda kungiyar boko haram din ke ta yin hakan a baya tun dai mai baiwa shugaban kasa kan harkokin yada labarai na fadar gwamnatin tarayyan kasar wato kamar garba shehu ya tabbatar da wata sanarwa inda ke tabbatar da wannan lamari ya kuma yi karin hasken cewa mataimakin shugaban ƙasar ne zai karbi waɗannan 'yan mata mun kuma tuntuɓi gwamnatin jihar borno game da wannan lamari inda ta ce har yanzu bata samu wani bayani daga hukumomin tsaron ƙasar ba game da sakin waɗannan 'yan mata kamar yadda mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durko ke cewa because none of these guests has been brought to state government being their custody to know how many of them and to know who are lost released. So we are still waiting from the security to recover them to give us a in their number and how they are released. ya ce batun sakin waɗannan 'yan matan cibok ɗin kamar yadda kuka ji haka ni ma na ji babu ko da yarinya guda ɗaya da aka kawo gwamnatin jihar borno saboda haka ba za mu san ko su nawa ba ne kuma waye da waye aka saka saboda haka har yanzu muna jiran jami'an tsaro su yi mana bayani game da wannan lamari to ko hakan na nuna rashin kyakkyawan dangantaka ne tsakanin hukumomin tsaron kasar da kuma gwamnatin jihar borno na rashin samun bayanan sakin waɗannan 'yan mata so wannan that by getting that and that there is no synergy between us and the, and the military because we are yet to be furnished actually what has happened ya ce ba ma cewa an bar mu cikin duhu kuma akwai kyakkyawan dangantaka tsakaninmu da jami'an tsaro mu dai muna nan muna dakon bayanai daga wurin su ne kuma idan suka sanar da mu za mu sanarwa duniya duk abin da ake ciki to ko shi ya yake ji a matsayin sa na uba game da sakin waɗannan 'yan mata whenever even if you lost your coat and you cut it you feel more joy talk less of a human being ya ce zan yi magana ne a matsayina na uba amma ba matsayina na gwamnati ba idan har hakan gaskiya ne an saki waɗannan 'yan mata gaskiya abin farin ciki ne kwarai dan ko akuyar ka ce ta idan aka ce an samu ta ai dole ka nuna farin cikin ka na kuma ji ra'ayin wasu 'yan jihar Borno game da wannan lamari eh gano wannan 'yan mata magana ta gaskiya abu ne mai farin ciki wanda ya faranta mana rai datan ana cewa za a kwato su za a sake su abin bai ba hankalin ya tashi muna ganin kamar ma ba su da rai guda 21 da aka samu su wannan ya tabbatar mana sauran masu nan da kuma insha Allah a kokarin da gwamnati take da su sojoji zai sa sauran masu ke su kuke ganin yadda aka kwato su kuna gani kamar an kwato su ne ko kuma an yi musaya da kamar da wasu kafafen yada labarai suke faɗa a mun fi ganin musaya akai domin da kwato su akai ai za mu ji yakin da akai ko an yi wani abu musaya akai eh gaskiya mun yi farin ciki da saki saki yan matan nan da aka yi amma a wani bangare kuma muna muna bacin rai domin mu mutane wanda ƴaƴanmu ne ba a samu a cikin lissafi ba wayannan ai ya kamata tun da yake wannan abu yana tahe a gaya mana cewa gashi ku fa za a sake su wasu 'yan jihar borno kenan ke bayyana ra'ayin su game da sakin 'yan mata 21 da aka ce an yi na garin chibok wannan har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani takamaiman bayani da ya fito daga wajen hukumomin tsaron kasar musamman ma a nan jihar borno inda aka ce nan ne aka kwashe waɗannan 'yan mata aka yi kuma abuja da su haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla har wa yau game da sako waɗannan 'yan matan Chibok ɗin mutane suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da hakan wakilinmu na Abuja Nasir Adamu Hilkaya ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mata kamar haka. Sunana Mairo Muhammad Mudi, shugaban Zuma Times kuma wacce ta kirkiro da taimakon marasa karfi tun ma yara ƙanana to alhamdulillah dole mutum ya ji daɗi mutum yana zaune idan ka zauna ka sa kanka mu iyaye ne kowa da ka gani a nan tun wanda ya kai yau yana da 'ya'ya mata kai ko maza kai wanda ma bai haihu ba ko wanda bai da 'ya'ya tukunna dole ne ka ji zafi yau an ɗauki yaro an raba shi da gidan shi an raba shi da makaranta an raba shi da iyayen shi shekara da shekaru babu mutum bai san zai gansu ko ba zai gansu ba kwatsam sai a ji an ce an karɓo su wallahi farin ciki ai eh, ba za ka iya misalta wannan farin ciki da ke cikin raina ba a gaskiya a yau na yi musu murna na yi ma kanmu murna ne ma iyayen yaran nan murna alhamdulillah Allah ya tsare ya kara tsarewa waɗanda sauran da suka rage ubangiji ya Allah ya sa ya fito da su lafiya kamar yadda ya fito da wayannan kuma muna ma shugaban ƙasa shugaba muhammadu buhari godiya ta musamman don wannan kokari da ya yi na ganin cewa an fito da wayannan yaran ah, sunana dr zainab abubakar atiku gudu ni matar gwamnan jihar kebbi ce ni kuma likita ce To alhamdulillah yau mun samu labari an saki 'yan matan Chibok wajen eh, su 21. Da farko zan yi godiya ga Allah wata wata'ala da ya sa mun ga wannan ranar kuma in ƙara roƙo cewa Allah ya sa yadda muka ga wa'annan an sako su a saki sauran ma haka cikin lafiya a kowane hali da suke ciki ma akwai damuwa kwarai da gaske abu ne wanda ya damu ƙasa gaba ɗaya da duniya gaba ɗaya zan kuma gode wa baba buhari da milkin nan da ya zamana an samu gyara a wajen matsalar tsaro to me zaki ce kan wannan sako yaran don ɗaya daga cikin iyayen yaran ta ce ita kan bai ba za ta sake tura 'ya'yanta makaranta ba musamman ma mata eh, abin da ya faru a chibok bai taba faruwa ba zan ce matsala ce ta tsaro da aka samu wanda duk wanda ke aiki a cikin eh, jami'an tsaro an fuskance ta da daɗewa gwamnatin ce da muke da shi wanda su suke da karfin su yi maganin wannan abun ba su yi ba aka ce amanan mutane aka bari sai da abin ya yi tsanani har ya kai ga haka shi yasa yana da kyau idan muka zauna in ana siyasa in ana ba da atamfa ana ba mu kyautan eh, shinkafa da gishiri da sauransu da wasu jam'iyyar ke yi yana da kyau mu zauna mu yi nazari mu zaɓi shugabannin da ke da tausayi da ke da riƙon amana waɗanda za su tabbatar da cewa ƙasanmu da rayuwarmu gaba ɗaya ya tafi yadda ya kamata. Haka ita ma Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƙungiyar dawo da waɗannan 'yan mata wato Aisha su To gashi yanzu an ce an sako 'yan mata ashirin da ɗaya ya kuka ji da wannan labari. Kai wanda labarin ai abin ka sai alhamdulillah farin ciki kamar mu zuba ruwa a ƙasa mu sha abin kam sai ba ba ma yadda zamu zamu iya ca ga yadda muke ji abin nan sai dai kawai Allah ne ya san yadda muke ji to amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma wannan ya nuna abin da muke ta cewa muke ta zuwa wajen gwamnati muna demand muna ce musu su dawo da su yi su eh, samun mana in mata ci gashi ai gwamnati din gwamnati din din ne suka yi duk da ma wasu suna gani kamar a me yasa kuke wannan abin ai ya kamata su da gwamnati amma mu kanmu mun san cewa gwamnati za ta iya kuma gashi Allah nuna mana ya nuna mana ranan da yake gashi shi gwamnati din ta nuna kam za ta iya kuma Allah da duka sauran za a dawo da su da duka ma wanda babu mu sani ba da suke nan hannun su yan boko haram din kenan wannan ya canza muku tunani akan wannan gwamnati a ah, bata canza mana tunani da yana dai kamar kana da yaron da yake ka sa shi a makaranta bai ma san zai iya kokari ba kullum zaka ta nana ta mishi kai ka san cewa zai iya amma yaron bai san zai iya ba to abin da ke faruwa kina mu duk da gwamnati ma ita kanta lokacin da bata san cewa za ta iya karɓar yan matan ci bakin mu mun san za ta iya kuma shi yasa muka ta zuwa abin da turawa suke ta muka ta demanding muka ta zuwa wajen mu ce musu su yi yadda za su su dawo daga yan matan ci bakin su samu su samu su kuma gashi Allah nuna mana rana mun samu 21 kuma sun zo. To da har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma mu yanzu agogo ya ce karfe 11 ne na safe da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da sanata abu ibrahim shugaban kwamitin harkokin 'yan sanda na majalisar dattijan najeriya cikin 'yan makonnin da suka shige sanata abu ibrahim ya yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku da suka danganci ayyukan 'yan sanda yau cikin yardar allah sanata abu ibrahim zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Na girma sanata barka da yammaci. Akwai wata tambaya ne da nake so na yi. To, na Duk da shike dai ban ji bayanin da kyau ba shin beli nake so a tantance min shin beli free ne ko ba free ba ne. Sanata fa ya bada ansa game da belin nan. A'a na ji bayanin duk da haka. sannan eh, kuma ina so how many days ne ko hours na an yi detaining din mutum da za a yi releasing din shi a Abi a bari ba shi sa. Abin da ba sani. In dai an kama mutum cikin awar arba'in da takwas za a kai shi kotu. Da an kai kotu kayi ta hannun 'yan sanda ita ke da iko da kai. Ita za ta ce za ta ba ka beli ko a kai ka firzin ko 'yan sanda su cika da kulawa da kai. Amma a ka'idar 'yan sanda cikin arba'in da awa arba'in da takwas dole a kai ka kotu. matukar an kotu to ka ita hannun 'yan sanda ke to sanata misali to misali sanata ka ce bisa ka'ida awa 48 kwana biyu kenan eh. to eh. idan mutum misali maimakon ba a yi haka din nan ba ka'ida na na awa 48 mutum yana da yanci menene yancin mutum me mutum zai yi wanda aka kama tunda an take mishi ah, haƙƙin shi kenan. Hajiya misali yanzu ai kuma ai akwai kila ka'ida aiki idan an zo da ya fada ba aiki ya za a kai ka kotu. To. Irin waɗannan na iya faɗuwa na iya zuwa. Na san wasu ma na cewa 'yan sanda suna amfani da wannan ne sai a kama ta sai weekend ya zo. A san lokacin da zai wuce. To kamar da muke so ah, in tabbatar ma magoya bayan ah, masu sauraron mu. cewa gaskiya wannan gwamnati tana so ta kawo canje-canje da yawa har da 'yan sanda ko yau mun buɗe wani sabon wuri wanda za a rika aje rakwad na duk wanda ya wata ɓarna abinda babu shi yanzu wuri guda duk wanda ya laifi ko ina ne a najeriya za a ga rakwad nashi a nan a wannan wuri da ake gudawa yanzu saboda ta tabbatar ya ɓanna akwai abin hoton yatsun shi wanda duk ba wanda mutum zuwa su yatsun shi za a san kowa ne ne za a san wuri kaza laifi da sauran da wato da yawa za ka ga tunda babu wannan rakwar din wani sai laifi daga sokoto sai tsallake ya kai wani gari ko yana irin wannan laifin da an kama shi ya gudu ya ci ne zai da irin wannan abubuwa duk ana ana gyare gare za mu ana kokari a samu abin da kira tracking system wanda waya ta mutum da kana wayar nan za su iya ɗauka su da irin kaza ake wayar nan duk ana kokari cikin wannan shekarar da idan Allah za a kokari a samu yan da irin waɗannan kayayyaki za su taimaka musu ayyukansu. To sanata kafin mu barka ka tafi kasan galibi ana batun cewa 'yan sanda kuma suna fama da karancin kayayyakin aiki. To akwai wani yawa akwai wani mataki da majalisa take ɗauka na ganin cewa an wadatar da 'yan sanda nan da kayayyakin aiki tunda ko da ana da isassun 'yan sanda in ba kayan aikin ba abin da za a yi. Shi gaskiya hajiya ɗan sanda in bai da kayan aiki in bai da training a koyar da shi sabbin dabarori na aikin ɗan sanda ba zai aikin shi ba yadda ya kamata saboda kamar yadda fara faɗa aikin nan na kuɗi ne in gaba ka kasafin kuɗi na bana duk gaba duk ɗan sanda duk dubu ɗari uku da wani abu bajet ɗinsu naira biliyan goma sha bakwai naira biliyan goma sha bakwai kamar yadda gaya maki duk dpo ah, abin da ake bashi naira dubu biyu na ya sai mai da sauransu na motocin da kula su ya aiki in ma ta je ofisoshinsu ko takardun aiki babu bare mu a ce an kawo kwamfuta an kawo na'urar zamani wanda za ta sa su aiki cikin sauri duk babu hmm. to wannan abu ne wanda dole ne a samu hanyar da za a samu yan sanda kuɗi mu a ganin mu ba kullum a ce kasafin kuɗi za a rika ba su kuɗi ba a'a kamar yadda wasu wurare ake rika musu kuɗaɗe masu shiga na da kullum daban ce muku kamar wajen primary education kamar ah, education na university reserve da sauransu da sunan wurare kamar hudu ko biyar ko shida a gwamnati suna da irin waɗannan kuɗaɗe na zuwa wajen su yau da kullum to shi ne muke so a hidda mu 'yan sanda irin wannan kuɗin misali bayan baje da za a ba su a'a duk kuɗin da gwamnatin da Najeriya za ta kashe a hidda kashi ɗaya su ɗari a kai 'yan sanda maimakon a ce state government ya musu mota ta ba su a aka su ƙara sai amma a hidda wannan kashi ɗaya bisa ɗari wanda ya shafi ya shafi gwamnati tarayya ya shafi jihohi ya shafi local government a ba 'yan sanda a hidda duk ribar kamfanoni a ce an ɗauki misali kashi ɗaya bisa ɗari shi ma ana ba 'yan sanda akwai kuɗaɗe da yawa waɗanda suke za a rika tattara su ma ana yi ba a ba 'yan sanda sai da 'yan sanda sai da 'yan sanda sun samu biliyan ɗari ko biliyan ɗari biyu wanda sa su sai kayan aiki na zamani su je su ba su ko horar da ma'aikatansu a dubarori na zamani na yadda za su yi aikin su to shi ne kurun zai taimaki aikin yan sanda amma an ka bar shi yadda ce kullum kasa da kuɗi za ka duka ba shi kuɗi to gaskiya ba in zamu kasar nan kan yaran yan sanda kuma ana so zaman lafiya a kasar nan bayan ka kai ka so ta boko haram kai ne ne in ba yan sanda kirki su gare ka ba to za a koma gidan jiya yanzu misali ka kori boko haram amma kuma ka zo ana ana kidnapping ana sace mutane hmm. ga yanan ga ga ga sace shanun jama'a ga suna ayyuka eh, abubuwa da yawa yadda da mutane ke dan ta suna walwala yanzu ba su yi saboda tsoron kada a sace su to irin waɗannan abubuwa duk ne abubuwa ne wanda babu kayan zamani wanda yan sanda suka da shi kamar yadda nake wayan nan inda ɗan sanda na tracking system zai ce abu ibrahim ke waya wuri kaza wuri ga lokacin da yake da inda yake hmm. kaje an sace wani ya ce zai waya nemi a bashi kuɗi za a gano shi za a za a inda yake waya ma ana sani ko ta ce ce to dai wannan abubuwa in ba su muka tsare ba aka ba yan sanda a kasar nan to gaskiya da za mu samu abin da muke nema ba da yan sanda su kare tsabin lafiyar mu To Senata tun daga mu ga ka kuma ka duk bayanin da kai ka bayani akan cewa duk wani mataki da aka ɗauka ɗan Najeriya sai ya san yadda ya yi ha'inci to ya za mu gyara halayyar mu dukkanmu. wannan kamar da eh, na dan faɗa dole ne ni da kan muku fahimci ƙasa ba ta gyaruwa in ba mun tsara gaskiya ba mun tsara amana mun ɗauki nauyin da muka san namu ne abin da bai cancance muke bai bar shi wannan gyara kuma kamar wannan gwamnati ta eh, muhammadu buhari na tabbatar muku kuma jama'a ta kokarin take ta yi kenan abin da ake kokari a yi kenan amma ƙasa ke lalace ta lalacewa gyaran ma shi za ka iya gani kamar ana taɓa wasu ana barin wasu ba haka bane ba ƙoƙari ake a yi gyara wanda zai kawo mu ƙasar nan zaman lafiya da cigaba kuma mu ya kamata mu ba da goyon baya ba shugaban ƙasa bane turin ke da haƙƙi yana da haƙƙi tun shi aka zaba amma mu ma da muke ban biyar shi mu ma mu kuduri ko mu biyu mu kokari mu kare dokokin da muka san ya kamata mu kare wanda na ne mu kare in kowa da kowa ya yarda ana son jaran nan to haɗin kai ya kamata a bi kowa ya nashi abin da ya kamata yi to Allah ya sa mu dace kuma sanata mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili na sai mun gode na gode kwarai da gaske ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai jimmai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To la a gaida jummai da tawagarta ga kuma shirinmu na gaba. To da sakon farko ya zo daga Haruna Boda in kabo ne a jihar Jigawa inda ya ce ko shakka babu mun yi na'am da ƙudurin da majalisar dokokin ƙasar indonesiya ta rattabawa hannu inda za a lalata mazakutan duk wanda ya lalata da ƙananan yara wannan matakin ya dace domin hakan zai rage irin wannan lalata da ake da ƙananan yara. sako na gaba ko ya zo ne daga wato salim abubakar imam jirgin shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato ya ce hakika sako 'yan matan cibok mutum 21 da 'yan kungiyar boko haram suka yi ba karamin abin farin ciki ba ne da fatan hukumomin najeriya za su gaba da kokarin su ga sun kubutar da sauran da suka rage a hannun 'yan kungiyar ta boko haram sako na karshe wato shine wanda ya to daga naziru abubakar sabo gusau ya ce labarin sakin 'yan mata 21 daga cikin 200 da 'yan boko haram suka yi wani abin farin ciki ne fatan mu dai Allah sa a ceto sauran to a ci gaba da aiko da sakonnin mu kuma za mu ci gaba da karantawa to ma da da wannan kuma ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Jami'an Najeriya sun ce an sako 21 daga cikin dalibai 'yan mata na Chibok waɗanda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a shekarar 2014 wani kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ta shafinsa na Twitter a yau Alhamis cewa waɗannan 'yan mata su 21 suna hannun hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya wato DSS. Sarkin da ya fi kowane dadewa a kan karagar mulki a duniya ya mutu a yau Alhamis sarkin kasar Thailand Bhumibol Adulyadej ya rasu yana da shekaru 88 da haihuwa. Sarkin ya jima yana fama da rashin lafiya inda ya shafa shekarun da suka shige yana kwance a wani asibitin birnin Bangkok. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da nadin tsohon Firaministan ƙasar Portugal Antonio Guterres a matsayin babban sakataren ta a yau Alhamis zai mai gurbin sakataren janar a yanzu Ban Ki-moon ɗan ƙasar Koriya ta Kudu a karshen wannan shekara ta 2006. To ma da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a gaba sa sai an jima da da muku da wani sabon shirin amma an jima muna so ne a shirinmu na waya ku bayyana mana ra'ayoyinku game da sako waɗannan 'yan matan cibok ɗin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazar ahmed hausawa da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu skip ni ladan ibrahim aiwa ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda usman ahmed kabara da maryam bashir bugaji za su gabatar ai sauraro lafiya